na shekara ta 2024 a wannan safiya kuma a wannan cibiya ta ALY Masjid Islamic Center da ke nan karamar hukumar Ita'ada a Kaduna Najeriya muna tare da babban malaminmu Sheikh Barista Ishaq Adam Ishaq Rijiyar Zaki wanda ya taso takanas ta Kano zuwa wannan gari namu na Ikirami Albarka domin ya gabatar da wa'azi na koren sallah kuma kamar yadda sanarwa ta gabata sun je muna tare da malam muna fata Allah ya saka mai da alkhairi jiya malam ya gabatar da daura wa ɗaliban ilimi a cikin littafin al-manzumatul maimuniya sannan tsakanin maghrib da isha malam ya gabatar da karatu na wajen goren sallah wa al'umma maza wanda taken karatu da ya gabata a jiya shine ni musulmi ne nazari game da kyawawan ɗabi'u in Allah ya so a safiyar yanzu muna tare da yan uwa mata malam zai gabatar musu da karatu na wa'azin goron sallah mai taken sutura da ke mutunci ki muna fata Allah yi ma malam jagoranci cikin abin da zai faɗakar da mu ya sa mu amfana kuma mu aiki da abin da malam ya karantar da mu Allah ya sa saka wa malam da alkhairi kuma ya sa a yi karatu lafiya kammala lafiya kuma Allah ya bayar mana da malam gida lafiya kan bakallahu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 da ya kaddara ɗan a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin alwahi ba don kuma sai don gabatar da karatu na goron sallah ga 'yan uwa mata a ni a ikara kamar na zama ɗan gida nan zai wahala a ce akwai wani mutum a da bai san ni ba ko bai taɓa jin labari na ba ko da mutum bai taɓa gani na ba to ya taɓa jin labari na matashiyar da haka idan na zo ikara ina jin kamar na zo gida da haka duk lokacin da na zo ikara ka a kalle na matsayin bako a kalle na matsayin ɗan gari kawai gida ne bani da shi a ikara amma wata ran zan gina da haka na zo na ringa sauka a ciki kawai ba sai na takura wani na je gidansa ba kuma zan tura daga mata da kano wata ran na ajiye ta kuma na magaji <laughs> Allah ya samu dace matashiyar maganar mu shine sitirarki mutuncinki wannan shine matashiyar maganar mu sitirarki mutuncinki da haka kokarin fito da wannan hakika zan kalli abubuwa guda shida da ya kamata mu lura da su abu na farko ta tashri'atul islam wa minha fardul hijab ma'ana girman shar'anta wato shari'ar musulunci abubuwan da shari'a ta shar'anta to girmansu da darajarsu musamman ma shar'anta hijabi da shari'ar musulunci ta yi abu na biyu shine suratun tithali nisa sahabati lil amri bil hijab ana yin umarni da hijabi nan take da gaggawa matan sahabbai sai suka yi riko da wannan umarni to za mu ga yadda suka yi abu na uku hakikatul hijabi fil islam hakikanin menene hijabi a musulunci abu na hudu a tahdhiru min at-tabarruj wa bayanu mafasiri mana razanarwar da shari'a ce wa tabarruji shine mata su ringa fitar da adansu ko da tsiraicinsu to razanarwar da shari'a ta yi da kuma bayanin irin barnar da ake samu ta wannan hanyar abu na biyar mas'uliyatu auliya'i umurin nisa'i fi tarbiyyatu 'ala al-hijab nauyin da yake kan duk wani da yake majibincin mace an an ce majibinci mahaifinta mijinta duk wani mai kula da ita to nauyin da yake a kansa wajen tarbiyyantar da ya mace akan hijabi sannan abu na ƙarshe shine wasaya lil mar'atil muslima nasiha ko wasiya ga matan musulmi fatan mu dai Allah maɗokin sarki ya kasance tare da mu kuma Allah Ta wa ta'ala ya mana gamdakatar wajen faɗin daidai da kuma aikata daidai idan mun kalli addinin musulunci addini ne na addini ne mai girma wanda yake kulawa da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye addinin musulunci addini ne da zai ma bayanin duk abin da zai cutar da kai don ka nisance shi kuma addinin musulunci addini ne da zai nama duk abin da zai amfane ka dan ka zo kusa da shi shi sa za mu ga ita ya mace inda za ta yi tunani ta gane babu addinin da ya gatanta ta irin addinin musulunci domin in mun kalli al'ummar baya a cikin al'ummar baya akwai al'ummar da suka halatta wa kansu auren mata kamar dubu wani mutum ɗaya ya auri mace dubu wani ya auri ɗari biyar wani ɗari uku amma ba wani dalili ne sa ya auri wannan matan ba bai da wata bukata a tare da su illa in lokacin noma ya raba su a gonaki su mai noma to kaga duk lokacin da aka ce namiji ɗaya ya auri mace goma masu sai an samu cutarwa shi sa Allah ya takaita abin da guda hudu yace fankihu ma taba balakun minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna ta ta'ulu Allah ya ce ku auri biyu biyu ko uku uku ko hur hudu amma duk wanda ya san ba zai iya yin adalci ba ya auri kwaya daya ashe sharadin ka kara mata ta biyu sai in zaka iya yin adalci sharadi ka kara mata ta uku sai in zaka iya yin adalci sharadin ka kara ta hudu sai in zaka iya yin adalci a mutanen farko kamar a wajen misir a al'ummar baya akwai al'ummar da duk shekara sai sun bawa kogi mace ma'ana wannan suna ganin shi a matsayin sacrifice kaga an ɗauki mace an ji an ta a cikin ruwa ruwa ya haɗiye ta wannan ita ce ƙimar mace kuma ba za ki gane ke za a ɗauka ko wanta ba duk wacce ta samu ita ake jefa a al'ummar baya kafin zuwan musulunci akwai al'ummar da in mace tana yin al'ada irin ta mata to ba za a zaunar da ita a cikin gari ba ma ba a gidanta ba ma a cikin gari ba za a ta zauna ba sai dai a ɗauke ta a kai ta bayan gari wanda zai je kai mata abinci da abin sha ba zai yadda je gurin ta ba ana kallanta a matsayin musiba sai ya sa auduga ya toshe hancinsa ya toshe kunnuwansa don kan wannan bala'in da ke tare da ita ya zo ya same shi an mun kalli zamanin jahiliya a zamanin jahiliya ba a ba mace gado don sun ce duk wacce ba ta zuwa yaƙi ba ta kaza to ba za a ba ta gado ba don haka ba a ba wa mace gado zamanin jahiliya na biyu ita kanta kayan gado ce idan mutum ya mutu ya bar mata biyar goma ishirin to wannan bawan Allah da ya mutu ya bar su to matansa za a raba wa 'ya'yansa kuma daga ciki in an raba irin zaman da mahaifinsa ya yi da ke na aure shi ma ɗan shaka zai zo wannan zaman tare da ke illa iyaka dai ba za a ba shi tasa mahaifiyar ba amma za a ba shi mahaifiyar wani daga cikin 'ya'yan shi ma mahaifiyarsa yana kallo za a ba wani daga cikin 'ya'yan to haka mata suka kasance a zamanin jahiliya bayan musulunci ya zo sannan a zamanin jahiliya idan aka haifar mutum 'ya mace to gani yake bala'in duniya da lahira ya same shi muna gane gani yake bala'in duniya da lahira ya same shi idan an haifar mai 'ya mace saboda za a ga ba ma zai yadda ya faɗa ba ka san yanzu idan wani abun kunya ya same ka ba wanda za ka iya ba labari to zamanin jahiliya ana haifar wa mutum ya mace to yana ganin abun kunya ya faru da shi ba wanda zai ba labari ɓuya ma zai kara a gan shi to bayan musulunci ya zo sai ya goge duk waɗannan abubuwan na baya na farko dai kamar yana faɗa mutum an haife mai ya mace za a ga yana ganin duk bala'i ya faɗa masa daga ƙarshe zai fara zai fara shawara wannan yarinyar a wulakance zai rike ta ko kuma kashe ta zai yi da musulunci ya zo duka sai ya ruguza wannan al'ada Allah ya ce yake ba mu labarin jahiliya ya ce wa idza bushira ahduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala kunin am yadusuhu fi tarab ala sa'a ma yahkumun Allah ce mutanen jahiliya in an ba su labari cewa an haifa musu ya mace sai ga mutum fuskarsa ta ne ya shiga baƙin ciki da damuwa saboda an haifa mai mugun abu ya ringa ɓuya kan mutane su gan shi ya ringa shawara wai wannan yarinyar a wulaƙance zai rike ta ko kuma ya kashe ta to musulunci da ya zo sai ya ce wa idal ma'udatu su'ilat bi ayyi dambin kutilat ma'ana duk yarinyar da aka binne a ranar alkiyama ita Allah zai tambaya ke me kika yi wannan bawan Allah ya je binne ki Allah ya hana wannan da ba a bawa mata gado da musulunci ya zo ce lalle sai an ringa ba su gado har ma Allah ya nassanta cikin suratul nisa yace lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kafu nasiban mafruda Allah ce maza suna da gado a cikin abin da mutanen wato wanda za su gada ya bari haka mata ma suna da shi to kaga Allah ya yanta mace ya mutunta ta ya kimanta ta a maimakon ana auren mace ɗari ɗari biyu har zuwa dubu ɗaya Allah ya restricting abin zuwa ga mata hudu me yasa Allah ya restricting saboda mata hudu shine saboda shi namiji zuciyarsa ba static zuciya gare shi ba namiji yanzu bari muku misali ita mace in ta ce wannan take so da gaske tana san shi duk bala'in da za ku hango mata in ta aure shi ita za ta ce ba komai ba ne sai idan ta je abu ya dame ta ba za ta gaya mutane ba sai an daɗe ta ɗan fara neman ta sai abin ya ci tura sannan za ta iya haƙura da shi amma namiji ba haka yake ba namiji yanzu da zai je ya auri mace ya same ta 100% yadda yake so haka take masa Allah ta ya auri wata duk ladabin mace duk biyayyarta duk kyautatawarta to idan za ta yi wa namiji wannan kar ta sa a ranta wannan abin da take wai zai hana ya mata kishiya wallahi sai ya mata kishiya in ma bai mata kishiya ta aure ba in bai da imani bai da addini zai je mata kishiya a waje saboda haka Allah ya halicci maza shi sa za ga idan aure ya kai shekara 20 ya kai shekara 30 za ga cewa wanda ya fi yin haƙuri da ba da gudunmuwa a cikin wannan zaman to mace ce mace ce ta fi wannan amma namiji da yawan maza in kaga mutum ya zauna da mata ɗaya bai da kosis. amma in yana da kuɗi ko ya suke wanda zai iya ɗaukar nauyin mata biyu sai ya ƙaro ta biyu haka zuciyarsa Allah ya yi shi wani za ga yana malam kuna takura mana wallahi malam malam ya muna abu kuna mana kuna abin nan ba daidai bane wannan da haka ita ya mace addinin musulunci sai ba ta kariya kuma ita ya mace tana iya zama da namiji kwaya ba wanda za ta kula sai shi amma namiji baya iya wannan namiji ko baya neman mata yana da mata ɗaya sai ya yi budurwa a waje wanda za su dinga ɗan gaisawa suna ɗan yin tek suna yin waya shi sa ga mata da yawa complaint ne namijin sai yana waya da 'yan mata haka ɗabi'an namiji take wani ba mutumin banza ba ne ba komai ba ne amma dai zai yi magana da wata wanda ita kuma mace ba da yancin da za ta yi magana da wani to addinin musulunci ya restricting cewa a auri mata guda hudu da haka banda ta biyar banda ta shida amma ita mace aka ce ta auri namiji daya saboda za ta iya jurewa da namiji kwaya daya shi sa duk macen da tana da aure ta je tana neman wani a waje sai kaga an tsane ta a cikin mata saboda ɗabi'ar mata ba ta ɗaukan wannan amma ɗabi'ar maza suna ɗaukan wannan namiji an san yana da mata kuma yana neman wata ba wanda zai kyamace shi amma mace tana da miji tana neman wani a waje to ta shiga uku a cikin society to kuma sai Allah ya musu wannan tanadin wannan zuciyar to don haka addinin musulunci ya ba wa mace kima da daraja iya daga cikin abin da ya sa gane ya ba ta kima da daraja shine duk wani abu mai kyau koye shi ake yi misali yanzu ni ina da kuɗi daidai gwargwado wannan suna da kuɗi daidai gwargwado kuma kuna da shi daidai gwargwado amma na tabbatar a cikin kunan ba wacce za ta miƙe ta ce yanzu tana da kuɗi kaza a banki tana da kuɗi kaza a gida ko mijinki ma ba za ki ba labari ba matan da za su ba mijinsu labari cewa suna da kuɗi ɗan kaɗan ne to su ma haka mazan da kuɗinsu a aljihunsu da kuɗinsu a banki amma ba za su taɓa gaya matar su cewa ai ina da kuɗi naira kaza ba saboda kuɗi suna da kima suna da daraja idan kun ɗauko credential da muke yin karatu mutum ya yi secondary ya yi diploma ya yi nce ya yi degree ya yi masters ya yi phd to za ga takardun sai an yi musu lamination sannan yanzu an samu akwatin dalma an sa su an ɓoye saboda ko gidan ya kone kar takardun su kone saboda takardun suna da kima suna da daraja to shi sa mace tana da kima tana da daraja a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan yasa Allah ya hana kowa ya ganta ya ganta a yadda take Allah ya hana wannan duk wanda zai ganta a surarta yadda take to sai ya sha wahala sai ya sha wahala zuwa taɗi sai ya turo iyayensa an san shi sai ya kawo kuɗin sadaki sai ya yi waɗansu al'adu sannan sai a ɗauka a bashi wannan dukkan su mutuntawa ne ga mace saboda duk mutumin da ya samu abu da wahala to za ga cewa ya rike shi da mutunci ya rike shi da daraja shi sa da za ka samu masu kuɗi guda biyu wannan gada ya wannan kuma nema ya samu wannan da ya nema ya samu sai ya fi daraja kuɗin nan sama na wannan wanda ya gada to shi sa ma mace duk wanda ya same ta ta hanyar wahala ya fi kimanta ta ya daraja ta shi sa zaga duk wanda zai nemi mace ta hanyar banza a waje da ya ƙarshe wata sai ya mata dukan siyasar rabu amma duk wanda zai neme ta ta hanyar aure za a zo yanayin da a ransa ma yana jin cewa ba zai iya rabuwa da ita in ba bala'i ne yawa ba to shi sa Allah ya muku wannan gatan saboda Allah maɗaukin sarki shine ya san halin dukan kowa daga cikinmu ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir Allah shine ya san wannan iya daga cikin abinda da shari'ar musulunci ta shar'anta dan mutunta mace shine lullube jiki kuma da Allah zai yi wannan umarnin sai fara da da matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansa. sannan kuma sai matan mumine shi sa malamai suke cewa macen da take sa hijabi babu damuwa a rayuwar ta lallaba jikinta mata ne kala uku ko dai matar annabi ko yar annabi ko kuma cikakkiyar mumina dan Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dayna wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya ce ya kai wannan annabi mai girma ka gaya wa matanka da 'ya'yanka da matan muminai su saukar da tufafin su kasa mayafinsu hijab ɗinsu saukar da shi a kasa idnina alaihin na min jalabibihin zalika adina an yu'rafna fala yu'dayna wannan shi zai sa a gane cewa waɗannan matan muminai ne da haka ba za a cutar da su ba wa kana Allahu gafurar rahima lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai rahama ne to kaga wannan umarni ya shafi mata guda uku in ke kika ce ba za ki sa ba la'alla kin sa ne dan ba ki ɗaya daga cikin matan nan guda uku muna gane ha la'alla kin ki sa ne saboda ba a cikin matan nan guda uku da haka matar da take sa hijabi ita ce matar da ta san mutuncin kanta kuma take da daraja ko dai matar annabi ce kaga wannan mai kima ce mai daraja ko kuma ya ce ga annabi ko kuma a'a mumina ce wacce ta imani da annabi Allah maɗaukin sarki ya shar'anta wannan dan ya zama ya kimanta mace shi sa wasu daga cikin malamai suke cewa wato mace ta wayi gari a cikin inuwar musulunci kamar zinare wanda ake lullube shi ba a so ya lalace haka Allah maɗaukin sarki ya mai da mace Allah ya mayar da ta kama wani kayan ado mai tsada wanda ba wanda ya isa ya ganshi sai wanda yake da dama da kuɗin da zai je ya ganshi addinin musulunci ya sabawa duk wani addini da ka sani wajen mutuntawa da kimanta mace wanda hatta addinin musulunci ne idan mace za ta fita ga irin sitarar da za ta shiga za ta sa don kar waɗansu mutane su cutar da ita su mata abin da bai dace ba wanda in mun kalli matan jahiliya za mu gan su babban abin da suke shine tabarruji me tabarruji shine fitar da adansu wani lokacin ba da fitar da tsirecin kamar yadda ake yi yanzu dan kana hawa social media za ga waɗansu matan a tsirara suke wani sayin akan titi ma za ga waɗansu matan a tsirara suke ko dai sun bayyanar da adansu tunga duka haramun ne bayyanar da tsaraici haramun ne bayyanar da ado ma haramun ne dan ba wanda zai ga wato ado na mace sai wasu mutane da Allah ya keɓance a cikin suratul nur ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء waɗannan su ne mutane da Allah ya ce in kin yi ado ba fitsaraici ba in kin yi ado su ne kaɗai za su ga adanki kin sa a kin sa agogo kin sa sarƙa kin sa ɗan kunne kin sa sarƙar kafa tunda a musulunci ana sawa yanzu dalili ne yasa ake cewa mata kar su sa saboda in kika sa za a miki wani kallo na daban amma duk wannan ado ne na mata mace ta sa wato sarƙa a ta nan farkon saman ta, ado ne mai kyau laraba suna yin wannan haka ta sa sarƙa ta wuya haka a sa zobe a hannu to idan mace sai wannan adan haramun ne wani ya ganta sai waɗannan mutanen guda sha biyu Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna mijinta zai iya ganin adonta mijinta zai iya ganin adonta kuma ko ba ado ce ba ko ba ta da kaya a jikinta mijinta zai iya ganin ta shine wala yubdina hunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna haka mijinta a mahaifinta in te kwalliya mahaifinta zai ganta au aba'i bu'ulatihinna haka baban mijinta dan tayi ado zai ganta au abna'ihinna haka ɗanta zai iya ganinta au abna'i bu'ulatihinna haka ɗan mijinta wanda ba nata ma zai iya gani me yasa saboda duk wannan ba aure tsakaninsu da ita au ikhwanihinna ko ɗan uwanta wanda suke uba ɗaya ko uwa ɗaya ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya shine au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna ko ɗan ɗan uwanta au bani akhwatihinna ko ɗan yar uwarta sannan au hinna haka mata musulmai ma za su iya ganin adonki yanzu ku dinnan za ku iya ganin adon juna amma da sharaɗi domin yanzu a da lokacin da ake wannan bayanin cikin matan musulmi babu mata lesbian amma yanzu a cikin wannan al'umma akwai mata lesbian don haka mace in lesbian ce ma ba za ki taɓa yadda ta ga adonki ba saboda wannan adon zai iya kai ta zuwa ga wani abu a kanki amma malakat hunna ko kuma in kuna da bayi to shi ma zai ga adonki aw ta ghairu ulil irbati minar rijal haka mazan da kuke tare da su amma ba su da sha'awa ta ya mace shi ma zai iya ganin adonki nan ba ana magana dan daudu bane a ana mutum akwai mutanen da Allah naturally Allah ya halice su ba su da sha'awa zuwa ga ya mace to wannan babu laifi ko kuma ƙananan yara wanda ba sa gane mace ta yi ado ko ba ta yi ado ba ta sa kaya ko ba ta sa kaya ba wannan su ma in sun ganki babu laifi amma bayan wannan haramun ne wani ya ga adonki bayan wannan haramun ne duk wanda zai ga adonki ya ganki da shiga ta musulunci ya zama abin da kila zai zo a waje shine fuskarki da tafin hannunki duk da wannan ma malamai suna cewa wasu daga cikin malamai na cewa idan mace tana da kyau sosai to wajibi ne ta sa hijabi ba wai mustahabi bane ita wannan wajibi ne sai ce idan mace kuma tana da muni ma sosai to wajibi ne ta sa hijabi don kai mata dariya dan wani ganti ganta zai ga wata mummuna ya kama mata dariya amma dai matsayin nikabi sorry nikab nake so matsalin nikabi mustahabbi ne in mace ta ga dama ta sa nikab ta yi daidai za ta samu lada in kuma ta ga dama kar ta sa nikab amma ba ta samu lada ba za ta samu alaki ba to waɗannan su ne kaɗai za su ga adam mace waɗannan su ne kaɗai za su ga adam mace muna gane ha to lokacin da aka saukar da ayar hijabi nan take matan sahabbai suka ringa tsaga tufafinsu suna yin hijabi da ita na sawa saboda Allah madaukin sarki ya yi umarnin cewa su ringa sa hijabi wanda kaga zamu ga cewa akwai hijabi da mata suke sawa kala biyu hijabi na farko a da matan annabi in za su yi magana da sahabbai akan ce su yi magana da su ta bayan hijabi ta bayan katanga wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wannan shi ma hijabi ne akwai hijabi in mace za ta fita ta lulluɓe jikinta ta inda ba za a gane yanayinta ba kuma wannan fa ba ana magana akan mata aure bane a'a duk wata yarinya da ta kai shekara goma sha uku to wannan dokar ta hau kanta idan ba ta haka ba Allah zai kama ta saboda me saboda malamai sun yi magana akan cewa majority mace da ta taso tana karama majority mafi yawa 60 to 70% suna fara al'ada na mata suna shekara sha uku to daga lokacin da mace ta fara yin al'ada to daga lokacin ta zama baliga saboda ta iya ɗaukan ciki daga lokacin duk wata doka ta addini ta hau kanta in banda doka aure abin da yasa doka aure ba ta hau kanta ba saboda ba ta yi aure ba mun gane amma duk wata doka tana kanta da kuskuren da muke ai a ce da mace Allah ya ce kaza ce ban ya aure ba ba inda Allah ya rataye hukunci da yin aure in kika yin auren fa akwai wani malami Abu Gudda ya rubuta littafi akan al-ulama wal uzzab alladhina atharu al-ilma ala zawaj malamai ne gwagware wanda suka wato waɗanda suka zaɓi zama ba aure akan aure saboda hidimar ilimi a cikin su akwai wanda ya shekara 20 har da mace ana ce mata Karima bintu Ahmad Almarwaziya shekarar ta 100 amma ba ta yi aure ba saboda yin auren zai hana ta yin karatu to in kun ce aure ne yanzu ita wannan mai shekara 100 dokar Allah ba ta hau kanta ba duk dokar Allah ta hau kanta wacce kawai ba ta hau kanta ba ce ta aure saboda ba ta ba dan haka ku lura in dai ku ta fara al'ada to daga nan duk dokar Allah ta hau kanta in banda ta aure kuma in ta saba da za ta mutu a wannan lokacin Allah zai kama ta da zunubinta to da haka wannan hijabi dole ne ga yamaci dole ne ga yamaci shi sa a hadisin muslim hatsarin da ke ciki shine rashin sa hijabi idan mace za ta fita zai kai ta zuwa ga wuta saboda hadisin muslim hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sinfani min ahli nari lam arhuma mutane biyu yan wutar jahannama ne ban taba ganin su ba yace qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil bakar yadribuna bihan nas wasu mutane ya san yawo da bulala da makami suna dukan wanda bai ji ba bai gani ba suna kashe wanda bai ji ba bai gani ba to wannan yan wuta ne manzala ce ban taba ganin su ba Na nabi yace wani sa'un kasiyatun ariya da mata wanda a tunaninsu sun sa sutura amma a tsirara suke ma'ilatun mumilat suna tafiya suna rangwada suna jan hankalin mutane hunna ka asnamatil buhtil ma'ila kansu kamar tozar raƙumi manzo Allah ya ce irin wannan matan la yadkhulna aljanna me yasa aka ce kansu kamar tozar raƙumi saboda ƙarin gashi manzo Allah ya ce ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha ba za su taba jin kanshin aljanna ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza kanshin aljanna ana ana jiyo shi daga tafiyar shekara kaza zuwa kaza wani hadisin ya ce in ya rage shekara 250 ka je aljanna zaka fara jiyo kanshin ta wani hadisin ma yace in ya rage tafiyar shekara 500 amma su waɗannan ba za saboda munin aikin su kuma yanzu na zan muku tambaya wai idan mace za ta fita ta kisa hijab to me take nufi abin da take nufi shine ta wuce ta gaban maza su kalle ta bayan wannan babu wani dalili so take ta wuce ta gaban maza su kalle ta to kuma kuskuren da mata suke yi duk yadda ke ganin kina da kyau duk yadda ke ganin kina da kira irin ta mata to wani irin ki ce baya so baya san mace irin ki da za a ba shi ke da gudu zai gudu sai ya gari saboda ke domin za a mai auren dole ke kuma kina ganin kin cika kin kai mace akwai wani bawan Allah ya taɓa education secretary a Kano wata ran muna hira da shi sai ke faɗa wata magana sai ce shi mace in dai fara ce shi fari ne salba flatani amma sai ce in dai mace fara ce wallahi shi baya bukata baya bukatar mace fara kuma duka matansa da ya aura bakake ne guda biyu amma kuma duka 'ya'yansa farare ne muka zo taron muna hira da shi nace masa kaga da kace kai ba za ka auri faran mace ba to ga 'ya'yanka farare da duk mutanen duniya ra'ayin su cewa shine ba za su auri faran mace ba to da ba za su auri 'ya'yanka ba me wannan yake so yana miki shine wani ya fi son ya auri mace baka wani ya fi son ya auri chocolate wani ya fi son ya auri fara amma mata saboda shirme sai gama ta je tana bilici kuma akan bleaching din nan ana sakin mace domin ni na san mutumin da ya je ya auri mace duk inda zai bayyana a jikin tafari ne duk inda ba zai bayyana